hajji kiran Allah wanda idan ba a manta ba a tattauna wanda suka gabata mun yi kokarin yin bayani a tattakaice game da yadda ake aikin hajji ko kuma aikin umara sannan a haɗa da ainihin wato aikin hajji to muna so mu ɗan yi mana ishara ne zuwa ga abin da ya shafi ziyara zuwa ga birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko masallacin manzan Allah kafin sannan kada mu manta kamar yadda aka tunatar da mu waɗannan kwanaki masu albarka da Allah ya kawo mu na goma farkon watan zulhijja to ana son mutum ya ƙoƙari ya ga ya ci moriyan wato ibadodi da ake so a raya cikin kwanakin daga cikin abubuwan da ake kwadaitar da mutum ya yawaita yi a cikin kwanakin akwai kabarbari kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ويذكر اسم الله في أيام معلومات mutum ya yawaita ambatan Allah cikin waɗannan sanannun kwanaki to kaga yau muna uku ga ga ga watan zulhijja ma'ana mun shiga yini na uku ko mun waye gari rana ta uku a cikin ranakun to sai ka tambaye kanka a rana ta farko da ta biyu da wannan da aka shiga ciki ka zamo daga cikin masu kabarbarin ka yi koda guda ɗaya kuma kamar yadda aka ce sunnar yin waɗannan kabarbari shine ka rinka yin su a bayyane ka samu kanka a cikin ɗakinka ka yi waɗannan kabarbarin ko a kan hanyanka ko a yi wato masallaci ko a wurin kasuwancinka ko a ofis ɗinka ko a ina ka yi ƙoƙari ka ga a kowace rana to ka raya sunnan yin waɗannan kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko da so ɗaya ka yi ma'ana ya fi a ce ba ka yi ba balantana an so ka maimaita ka maimaita Tana iya yin shi kuma da cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabar barin ka yi sau uku madadin sau biyu la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham. akwai wasu sigogi ma da suka tabbata duk ana iya yin su an samu daga sahabbai duk suka yi da haka mu yi kokari ga cewa mu ma muna daga cikin waɗanda za a sanya wanda suka raya waɗannan ibadoji a cikin waɗannan kwanaki Allah ka mu dace idan wasu ayyukan saboda tsadansu ba za ka iya yin su ba kaga wannan dai abu ne wanda kowa zai iya yi so ka nuna wa Allah lallai kana da ainihin wato a zillin duk abin da ake son a yi za ka yi sai wanda ya fi karfanka sai Allah maɗaukakin sarki ya ga ainihin wato gaskiyar kasantuwanka bawa gare shi Allah ka sa mu dace sannan kamar yadda aka ce har ila yau an sunnanta yin azumi a cikin waɗannan kwanaki dama ce ita ma wannan ka azanci wato abin da ya sawwaka a cikin kwanakin tare da cewa akwai wani hadisi da ake kawowa game da falalan azumin da ake yi a waɗannan ranaku an kawo hadisan tare da bayyana falalan azumin kowace rana cewa an kai azumin yini na farko kana da ladan azumi kaza in kai azumi yini na biyu kana da lada iri kaza in kai azumi na uku haka aka kawo su har azumi na tara wasu ma na goma to wannan hadisi ne bai inganta ba ina fata an gane amma rashin inganci hadisin bai soke kuma ingancin wato shari'ar yin azumi a cikin kwanakin ba ya tabbata a sallallahu sallar wasallam yakan azumtan wato kwanakin kamar yadda dai bayani ya gabata da haka kai ma sai kai kokari kuma kai ma ɗin ka samu ka yi abin da ya samu za ka yi wato yi kwanaki uku ne a biyar ne bakwai ne gwargwadon dai abin da za ka iya shi ma ka ga cewa ba a yi wannan ibadar ba tare da kai ba Allah ka samu dace sai mu koma batu game da alhazai ko aikin hajji da muke yi akwai wata matsala da nake ganin za mu cike wancan kafin mu tattauna ba su game da ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya shafi alhazai mata waɗanda suka je a aikin haji amma sai suka samu kansu a irin nasu na mata na jinin al'ada yaya za su yi idan hakan ta kasance musu dama ɗayan uku ne mace za su iya tsinta kanta ko dai ya zan ta tsinci kanta a lokacin da ta isa wato garin makka tana jinin al'ada to kaga duk matan da ta samu kanta a wannan yanayi babu daman ta yi umara kamar yadda muka ce duk wanda ya isa garin makka abu na farko da zai yi shine ya umara to ita ba za ta iya yin umara ba saboda daga cikin ayyukan umara shi ne da sa'ayi mai jinin al'ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kada sai tawafi sun farko mun asala cewa tawafi da ake gani matsayinsa ɗaya da an yi wato sallah kawai bambancin su an halasta yin magana a cikin tawafi kamar yadda aka halasta mutum ya rinka yin wato tafiya to kaga tunda matsayinsu ɗaya mace ba ta sallah in tana jinin al'ada haka ba za ta yi tawafi ba to kaga yanzu ita ta iso garin makka an biyo ta bashin umara ina fata an gane idan Allah ya sa jinin ya ɗauke amma sai zama ta ɗauko ihraminta daga miƙaci ku kiyaye wannan dama ta ɗauko ihraminta daga miƙaci yanzu aikin da ake yi shine ba za ta iya yi ba don haka ko da ta isa niƙacin tana jinin al'ada wannan ba zai hana ta ta ɗauki ihraminta ba za ta yi wanka ta yi wato ɗauki harama ta yi talbiyanta har ta fito garin makka jama'a an gane ko to idan jinin ta ya ɗauke a cikin waɗannan kwanaki kafin a fara aikin hajji shikenan sai ta koma ka'aba sai ta tsawa din mana yanzu sai ta yi umaranta kaga wannan ya zo mata da sauƙi kenan to amma wanda za ta samu kanta a cikin wato sarƙaƙiya shine ko dai jinin bai ɗauke ba har aka fara aikin hajji to idan aka fara ayyukan hajji ba daman kuma yanzu ta je ta yi umra da haka yanzu za ka shagaltu ne da ibadar aikin haji kamar yadda muka san idan mutum yana nafila sai aka zo aka tayar da sallan farilla kaga ba zai shagalci cewa bari yayi nafila ba yanzu dole sallan farilla zai to haka umara da haji jama'a ana fahimta ko da haka yanzu wannan aikin haji gaba ɗaya shine za ta je ta yi in ta ƙara aikin haji daga baya ta san yaya matsayin umarancan da ba ta yi ba abu na farko kenan abu na biyu ita kanta aikin hajjin idan har jinin ya ci gaba da zuwa mata har ranar da aka yi waɗannan ayyukan nan guda hudu na aikin hajji ranar sallah kenan kun tuna su ko muka ce za a yi jifa a yi a ifada a yi a yanka ɗin ko sannan a haɗa da a aski su mata kamar yadda muka ce suna ɗan tara za su ne su cire abin da ya sawwaka a wannan ranar kun ga ba ta da damar ta yi wannan tawafin shi ma har ila yau jama'a gane wannan da ke ko to inda gizo ke tsaka shi ne idan jinin ya zo mata ne a ƙarshen kwanakin aikin hajjin wala Allah kuma sun fara shirin barin makka za su dawo garinsu akwai tsawaci da ake yi na wada'i kaga shi ma ba zai yi mata ba an gane wannan ke ko to wacce ta samu a lokacin aikin hajji wato tana jinin al'ada to ba za ta yi wannan tsawafi na ifada ba an gano wani da ke ko bayan an kare aikin hajji jini ya dauke sai ta je ta yi tsawafi na wada'i sai ya zama mata a gurbin wancan da bata yi ba ina fata an gane haka wacce bata samu ta yi umara ba sai da aka kammala aikin hajji to yanzu ita ce aka bada fatawar za ta je wannan masallaci da ake cewa masjidu aisha sai ta je ta sake ɗaukan harama a wannan masallacin sannan ta sake dawowa ɗakin ka'aba sai ta yi sai a matsayin yanzu ita take yin umaranta wannan masallacin da ake cewa tan'im ina fatan an gane to wannan tan'im din shine zaka ga da yawan alhazai bayan an gama aikin haji za su kewaye za su sake yin umara sai su ta zuwa tan'im suna dawowa wannan ba daidai bane dan kaga yanzu kai ma jinin al'ada kake yi kenan mata ma sai masu lalura balaka na kai namiji amma wasu alhazai za ka ga ana ta tururuwa fa har ana gosulo haka ne ko alhaji ba dai sai mai na'am eh wasu ma har za su rikon su lissafi cewa to yanzu na yi wa wali gobe zan yi wa wali da jibi zan yi wa har ya dawo yana na yana karan kaɗa kaina tsakanin tan'im da na alaikum assalam yauwa ba ma lokacin aikin hajji bane amma sai su sake zuwa kashi Allah ya sa kun fahimta jama'a to gaskiya wannan kuskure ba daidai ba ne, su kuma masu tafi su kuɗi suke nema ba ruwan za ka ga har shela suke kamar nan yadda kake ganin ana sabo sabo ko to haka za ka ji suna umar amina umar amina sai alabi ya ɗauka wani ibada ne gaskiya kuskure sai ya kokari a gyara Allah ya samu dafi mata masu lalura su ne shari'a ta cewa su ɗauki wannan a matsayin samun mafita daga halin da suka samu kansu yawa gane ko idan mutum na son ya sake yin wani umaran za ka iya yi amma ka gane da sharaɗin sai ka fita wajen harami gaba ɗaya ma'ana ka koma ka tsallake miƙatin can da ka ɗauko ihrami sannan sai ka sake shirin dawowa kuma in ka zo miƙati sai ka ƙara tsayawa ka ƙara ɗaukar wani haramin sannan ka koma maka to a yanzu za ka iya yin wani umara an gane amma kana cikin garin maka daga nan ka tsallaka kawai can ka dawo ka ce za ka yi wani umara a adili ba jama'a an gane wannan da ko Allah ya samu shi. to idan mutum ya gama wannan to shi ke ya gama abin da ake cewa a right of hajj wato ayyukan da suka danganci aikin hajji da sauransu to yanzu ya rage wanda bai riga ya je ziyara ba to yana iya yin shiri daga nan sai ya je ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya kamata a sani ga wanda zai je wannan ziyara ana zuwa ne da nufin ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya hana mutum yayi guziri ma'ana ya miki kaya da nufin zai je ziyartar wani waje an fahimta in ba ɗayan masallatai uku ba masallaci na farko shine ɗakin Ka'aba inda nan ne ake yin aikin hajji masallaci na biyu shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina sai wuri na uku shine masallacin Qudus da ke can ainihin wato a a menene Jerusalem ina fata an gane to waɗannan masallatai su ne a cikin masallatan ma shari'a ta halarta za ta iya kai ziyara tare da liƙan gaye abinda wannan yake nufi shine duk masallacin da ba waɗannan ba a shari'ance ba daidai bane ka nitsi gari ka ce za ka je ka ziyarci masallacin masallaci ne a china ko a dubai ko a ka je da ziyarar za ka je kasuwancinka daga nan ka iya zuwa ka ziyarci masallacin an fahimta ko ka je da niyan za ka je ziyarar yan uwanka daga nan ka iya ziyartar masallacin ka je da niyan za ka je ainihin wato yawon a duba gari daga nan ka je ka ziyarci masallacin an fahimta ko haka ba a zuwa wani waje mai falala kamar turi sina ko a dutsen uhudu ko jabalin rahama duk ba a zuwa saboda waɗannan wuraren amma idan ka je wurin da ɗayan masallatan nan suke to daga nan ka iya ziyartar duk wani waje da ya sauwaka kuma a Ta kaga ka yi amfani da ziyarar masallacin ka samu damar ziyarar wasu wurare wannan shine abin da ake zuwa da niyyar yin haka wannan shine maganar da shekul Islam Ibn taimiyya. ya yi a cikin littafinsa ɗan bid'a suka ta mai sharri cewa maƙi manzan Allah ne cewa idan za ka je madina kamar yadda muka ambata abinda manzan Allah yake ka je da manufansa shi za ka kurinta da haka hatta ƙabarin manzan Allah kada ka je da nufin cewa wai shi za ka je ziyarta a'a masallaci ce in ya so in ka isa masallacin sai ka ziyarci kabarin manzan Allah da kabarin Abubakar da Umar da shuhada wa Uhud da makabatar baqiya da sauran wurare da ka ji a tarihin musulunci jama'a ina fata an fahimta to wannan idan mutum bai tsaya ya fahimci bayanin ba to zai yi wa bayanin gurguwan fahimta Allah ya kiyaye to yanzu ka iso masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama idan ka isa masallaci abu na farko da ake so shine kai tahiyatul masjid kowanne masallaci in ka zo wannan masallacin ka fara yin nafila raka'a biyu gaisuwa ga masallacin wanda Allah yake nufa da yi to kana sallamewa dama hanyar fitanka akwai a nan wannan dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda a nan ne kabarin manzon Allah yake aikin faɗaɗa masallaci da aka yi a zamanin su Usman Umar da makamancin su har zuwa khalifofin Banu Umayya to ya shigar da dakunan matan manzon Allah cikin masallacin amma asali a da wurare daban-daban masallacin annabi daban gidan daban to an binne manzo Allah ne a cikin ɗakin as-sayyida Aisha wanda ke cikin gidan shi to aikin expansion yanzu ya sa gidan ya shige da haka yanzu zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin sa yana cikin masallaci ko kun fahimta so asali ba wai an binne manzo Allah cikin masallaci bane kamar da wasu ɗan gidiya suke yi a yanzu su sanya kaburbukan wasu da sunan shehinnai ko na Allah ne ko ba na Allah ba ko waliyai a sasa a cikin masallatai wannan ba daidai ne jama'a Allah ya kyauta to idan mutum ya zo abinda ake so shine ya sallama a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya je ya sallama ga Abubakar da Umar su ma ya musu ainihin wato addu'a wannan shine abinda aka shar'anta daga nan sai mutum ya fita a masallacin ba tare da ka tsaya ka roƙi kaburbukan ba roƙon kabari jama'a shirka ne ba a roƙon kowa sai Allah shine ma'anar iyyaka na'budu kai kadai muke bauta addu'a kuma ibada ne inna du'a huwa ibada jama'a an gane ko hatta addu'a ma saboda mutum ya guje wa zari'an kada ainihin wato shirka ta shige shi in ka je yayin da ka gama yin sallama da salati wa manzon Allah to addu'a sai ka juya ka fuskanci alƙibla kada ka ci gaba da kallon kabarin kana roƙon Allah aka ce wannan ma makaruhi don wani jahilin sai ya ɗauka kabarin kake roƙon yaka kana fuskantar shi sannan alaman kana fuskantar abu kana roƙo kaman kana girmama wannan abu ne da haka ka juya ka kalli alƙibla sai ka ɗaga hannu ka yi musu ainihin wato addu'o'i jama'a an gane wannan ko haka in ka fita a masallacin to dama kana fita masallacin ga makabartar baki a can yana kallon ka ina fata an gane kusa da yin yawa to wajen ne saboda yanzu a faɗaɗuwan garin ya sa wurin ya zo kusa da a zamanin su manzo Allah ne zaka jin ana karatu sai ka ga an ce manzo Allah ya fita daga gida ya nausa can dajin makabartar bakiya to yanzu in ka je ba daji bane gashi gashi kana gani an gane ko to sai ka je ka yi sallama da addu'an shiga makabarta din shi ma to wannan makabartar da kake gani kusan sahabban manzan Allah ne suka cika makabarta kuma har yanzu ana ci gaba da da makabartan ta can baya don haka za ka ga gari guda ne ko ma ka ce jiha guda don har yau ana binne mutane a cikin makabartan to kaga makabartan da aka ce sun zamanin manzan Allah har yau sama da shekara dubu ka yi imajinin a expansion ɗin da aka yi su kasar biya suna da tsari da sani ya kamata da aka su duk abin da ya kamata to za su iya yin shi domin su ƙara faɗaɗa makabartar da aka kana iya zuwa ka ga gari ne guda ba a haka yake a zamanin annabi ba da haka a farko farkon nan ne za ka ga inda za a ce maka nan ne kabarin sahabban manzon Allah amma duk can gaba da kake gani to waɗanda aka rinka binnewa ne daga baya har yau din nan da haka idan akwai waɗanda suka rasu a wannan aikin hajjin da aka je a nan za a binne su an gane wannan da ko to ka gama ziyara a wannan makabartar shi ke na abin da ya rage sai wasu sauran wurare masu tarihi kamar inda aka yi yakin uhud an fahimta ko yana nan abin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina nan ma an kaje za ka ga sahabban da suka samu darajar mutuwar shahada a yakin uhud suna ake cewa shuhada wa uhud amma shi ma a tarihi inda za ka je ka ga yanzu an killace an ce maka ga kabarbukan shahidan asali ba nan ne inda aka bubbulle su ba saboda yakin kamar yadda aka sani an yi shi ne tsakanin dutsen Uhud da wannan jabalun Rahma duk za ku je ku ga ana nunawa a inda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu sahabbai su tsaya akan wannan dutse ya ce su rinka zamowa garkuwa daga mushrikan da ke daga baya ko da sun ga an ci yaki kada su sauka ko da an ci su kada su sauka amma daga bisani Allah ya kaddara za su gangaro da suka ga kama an gama cin yaƙi sai kafiran suka zo suka hau dutsen suka karkashe su a wajen to a gaban dutsen nan ne da inda kabar baka suke domin shahidai ana binne su ne duk inda suka faɗi suka mutu kuma za ka ga a lokacin kabarwakan ba a jere suke ba domin aka tashi yadda mutum ya kwanta ya faɗi to haka nan kawai za a haka rami sai a fuskantar da shi alkibla haka kenan za ka ga kabarwakan kasa an fahimta to amma sai aka yi wani ruwan mai yawa a wani zamani wanda ya tuttona kabarin shine aka haye da su kan tudu don wajen kamar kwari ne haka to nan tudun da aka haye da shi shine sai aka sake da kabarbukan nasu yanzu a tsaye to wannan shine zaka gani yanzu idan ka je zaka ga an killace shi daga nesa kai musu sallama kai musu addu'a ina fata an gane in ka bar nan zaka ga wasu hakan dutsen uhutin suna zuwa duk da yanzu kasashen saudiya suna kokarin kiyayewa domin wasu suna zuwa su gangaro su faɗi dutsen wawul kuma wani makeken dutse ne wanda zaka gan shi kusan ya mamaye arewacin madina an fahimta ko shine dutsen hud da kake to daga nan ana zuwa a ziyaran wasu wurare kuma na ganin ido an fahimta ko kamar misali a ce maka za a je inda ake buga mushafin alkur'ani duk da yake lokacin aikin hajji wasu alhaji ba sa zuwa samun zuwa nan to akwai wasu wurare kuma wanda shi ma kamar yadda ka ga masu zuwa wancan masallacin aisha nan da aka ce a madina shi ma za ka ga ana ta maganar shi amma babu shi ma a tarihi gaba daya misali a ce maka akwai wani masallaci masjidin kibla ke ina fata an gane wannan mutum kawai ya je yawon gani ido domin abin da suke nufi da masjidin kibla ke shine masallacin da aka kalli wato gabas ka'aba da yamma domin a lokacin da annabi fara dawowa madina ai ya ci gaba da kallon baitul maqdis har Allah ya saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha sai Allah ya ce fa wajhaka masjid shatr al masjid al haram ai wannan abin ya faru da manzon Allah ne a masallaci to kaga masallacin nashi shine qiblatai ne amma akwai wani masallaci can gefe wanda zaka ga ana cewa kibla kai to ba ma iya wannan ba duk masallatan da sahabbai suka rinka yin sallah tun a wancan zamani? ai ana saukar da ayin shi ma suka ƙara jiya da haka masallatan kibla kai na da yawa to wannan yanzu da ake kawowa a zamani cewa shine masjidul kai ba ba wani abin mutum ya matsa wa kanshi bane wani ya ce sai yayi sallah to daga cikin wurin da ake son a ziyarta in an je Madina shine masallacin Quba shi ka za mu sallallahu alaihi ya faɗi falalan mutum ya nafila a masallacin ku ba har duk mako ranakun asabar annabi yakan ya daga Madina ya je Quba ya je ya kai ziyara a wannan masallaci kuma duk wanda ya samu ya nafila raka'a biyu annabi yace za a rubuta mishi lada kamar ya sace yin wani umara irin ladan da ake ba mai umara shi za a ba wanda ya salla nafila raka'a biyu a wannan masallaci waɗannan dai su ne a mafi girma abubuwan da ake yi, abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yadda muka fara ishara shine kada mutum ya je yana yin wato ɗiban kasan makabarta za ka je ka ga wasu suka shiga baki a nan suna ta satan idon jami'an da suke kula da wajen suna ta ɗiban kasan suna ɓoyewa a irin haka ne za ka ga wani ya zo ya ce wai ga wani ɓallin dutse na uhudu ga mutane a je a yi ta wankewa ana shafawa yana tuwa tuwon kawai cin kuɗin mutane allah kyauta to wannan duk ba a addini ba ne abinda kawai ake so a je a ga wuraren a yi addu'a kuma a yi fatan Allah Ubangiji ya samu ma mu riske su waɗannan magabatan namu ina fata an gani daga ƙarshe wa masu albarka abubuwan da ya kamata a ƙara kuɓan mutane sosai shine a yanzu duk wanda zai je inda ake cewa rauba wurin da annabi yake ma baina baiti wa minbari rawdatu min zai janna yanzu ba kaman da cancan da ka sani ba duk wanda zai je wajen yanzu zai yi bukin ne online lokaci kaza a baka awa kaza sai a ce to ka zo da kai da waɗanda kuka yi bukin ba kawai kasafai ne ake zuwa ba da ne ake zuwa duk sanda ka je za ka shiga duk sanda ka je za ka shiga amma yanzu dole an yi wannan tsari to idan ba ka sani ba ka nemi wanda zai kaya ka ko eh wanda kuma abun ba wani wahala ba ne a wayanka ne za ka yi wannan bukin ɗin sai a baka lokaci to a cikin rauda shi ma dai wuri ne da ake so a yi addu'a domin bangare ne na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzan Allah ya bayyana falalan shi ne cewa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna in ka samu kai nafila fa hawa ne idan bai nafila bai samu ba kai addu'a ina fatan jama'a gani to waɗannan dai su ne a tattakaice Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda kuma da wannan ne muka gama bayani akan a batun da ya shafi aikin hajji insha Allah in mun zo munasaba ta gaba to sai kuma mu kara a tattauna wasu batu da suka shafi mu kuma da muke a gida na yin wato abubuwan da ake son mu kwaɗaita na waɗannan kwanaki da kuma layyadin insha Allah da idi Allah mada cikin sarki samu dafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdik